أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko dai muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala ya faɗi da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata 24 ga watan biyar hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda yau ɗin dai ita ce ranar 28 ga watan 12 shekara ta 2021 Allah tabaraka wataala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka basjidu nurul islam da ke nan farfajiyar esteem international school wuske zonfo a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na Asalasunan mubashiru na biljanna wa babban malami Doktor Mustapha Murad Hafizahullah idan uwa ba mance ba wannan shine darasi na shida a cikin tarihin babban sahabi Umar ibn al-Khattabi wanda za mu tashi shafi na 38 ko? to a baya mun tsaya ne zuwan Umar ɗan Khattabi ƙasar Sham wato siriya ta yanzu ko lokacin da ya zo abinda bahaushe ke ce ran gadi ko da zagaya wannan abu ne da musulunci ya zo da shi shugaba ya tashi ya zagaya da kansa ya ga abin da ke gudanawa wannan abin da kuke gani hatta shugabannin musulunci ba su damu da shi ba na ce shugabannin musulunci waɗanda suke jagororin addini sai a yi aikin addini a gama bai je ya gani ba kuma amana ce kuma Allah zai tambaya a kanta ashe kenan idan aka ce kai shugaba ne na addini shugaban kungiya shugaba ne na masallaci idan aka ce yau masallacin nan yana da gidan ruwa da yake aikin sana'ar ruwa na masallaci ne to tun da imam shine shugaba a nan wajibinsa ne ya sa ido kan wannan gidan ruwa din ba aikinsa kaɗai ya takaita ko da yana da wani mutum da ya wakilta to wajibinsa ne yana zuwa ya duba ga me ake ciki ba kawai ya zauna ana kawo masa labari ba jama'a muna ganewa wannan masallaci kenan to haka in abin ya faɗaɗa ransula ne kai shugaban karamar hukuma mai unguwa ba tare rauni ake so ba shiga wannan lungu shiga wannan sako ina ne ake tsugunawa a saba wa Allah da kokari ka hana ana gane wa jama'a ina ne ake yi ba daidai ba wannan shine aikin da musulunci ya zo don wasu mutane da zaran ana maganar musuluncin nan suna kallo kamar wani ba gidajen addini eh haka suke kallon abu alhali musulunci ya zo da tsarin rayuwa cikakka har gobe muna wannan kalubale da musulunci ko da na shekara guda kai ko na wata guda a gwada musulunci mu gani tun da dai na ku bi bulle ba kuma kun san naku ya kasa to a kawo musulunci a gwada idan ya kasa to mun yadda sallama wanda wallahi musulunci ba zai kasa ba eh to zuga Umar ya zo Sham liyaftaha Falastin don ya buɗe garin falastin musulmi sun anshe wannan gari malam ya addu'a ya ce a ada Allah duk mun karanta wannan ko to daga nan aradat alaihi makadatun fa nazala an ba'irihi wani ruwa da za a ketare bijiro gare shi ya sauka daga kan raƙumin sa wa qala'a ya cire takalman sa ko ka ce huffin sa fa amsaka hadi yadihi shugaba ne ya sauka zai shiga cikin ruwa kuna fahimta shugaba ya sauka daga kan abin hawa zai tsoma kafarsa a ruwa ya ƙetare in ya so ya ƙara hawa abin hawa din fakata umarul ma'a wa ma'ahu ba'irihi haka dai umar ya kutsa cikin ruwan nan yana tare da raƙuminsa ke faƙala lahu abu ubaida ta radiyallahu anhu abu ubaida aminu hazihil umma yake cewa umar fada sana'ata sani'an inda ahalil ardi kayi abin bajinta kayi abin gani a wajen mutane sana'ata kaza wa kaza ka aikata kaza ka aikata kaza idan ba da mummunan manufa bane ba laifi a yaba wa shugaba yaban da ba a sakalkale ba kuma ba a wuce makiɗi da rawa ba ana ganewa ba laifi ba ne idan za a yi wa shugaba wata nasiha a bijiro masa da wasu alkhadai nashi kafin a bijiro da wani abin da ya ba daidai ba misali wanda ya saurare khutuba ta profeso mansur sokoto wala Allah da yawa kun gani wanda kalla in dai mutum adili ne to ya san a wannan bayanin an yi adalci domin an bijiro wa shugaba da kokarin da ya yi da nasarorin da ya samu da yadda al'umma ta dafa masa da kuma yadda al'amura suka lalace kuna ganewa tun da nake jin bayani a denan najeriya daga bakin maluma ko masu da'awa kai ko da 'yan siyasan ma ban ji wani bayani da na gamsu da shi kuma na ji adalci a cikinsa irin bayanin Profesor Mansur Sokoto ba. ana gane wannan wannan ita ce gaskiya in mutum ya faɗi gaskiya a dafa masa kuma a tabbatar da abin da ke gaskiya ne jama'a muna gane wannan kuma cikin bayaninsa ba cin mutunci ya yi ba dole abin ya dame shi na farko dai profeso mansur sokoto mun ji garin da fito kuma garinsa yana daga cikin inda ke fama da fitina dole ne a matsayinsa na mai imani malamin addini dole abin ya kawashi ko da ya gwada a fiska abin bai dame shi ba to dole fa ya dame shi a zuciya domin ƴan uwansa ne suke fadawa cikin yanayi wanda mu da ba jahohin mu bane kaga ma iya cewa dafa ma wasu muke yi musulunci ya haɗa mu kana gane wannan musulunci ya haɗa mu dan haka mun zama mai ɗan uwan juna shi ko musulunci ya haɗa su sannan danginsa ne domin ƴan uwansa ne jama'a muna fahimta wannan shine aqrabu ilaihim minna yafi yafi mu kusa da waɗannan mutane don haka duk wanda ya saurari wannan bayani nashi ya san an yi adalci an fito da abin da ya kamata a fito da shi kuma ko dai ba komai professor Mansur Sokoto ya wanke kansa a dai idan al'umman musulmi a dai halin da malamai suka shiga na yin shiru ko ka ce halin ko unkula na abin da ke faruwa Allah ya taimake shi yayi ta maza ya fito ya faɗi gaskiya jama'a muna gane wannan ko ka ko ka ji dadin abin da ya faɗa ko ka ka ji dadi mu dai abin da muka sani shine ya faɗi gaskiya kuma yayi adalci ya faɗi kokarin shugaba sannan ya faɗi gazawarsa da kuma yadda aka yi sakaci al'amura suka lalace an kuma bada shawarwarin yadda za a gyara fatanmu shine ne Allah ya sa a ɗauki wannan nasiha kuma kamar yadda bayani ya gabata idan an wa mutum bayani an mai bayani ana gefe to fa dole wata rana a zo a faɗi abin yadda da Allah duniya ta iya sanin me ake ciki ko su in sun faɗa aji Allahu alam to dan dan aljanna ne guda biyu Abu Ubaidata ibn al-Jarrah dawa da ainihin Umar dan Khattabi yake yaba masa cewa kayi kaza kayi kaza wannan yabo ne na ƙarfafa gwiwa ba banbaɗanci ba da mutum ya tsaya yana banbaɗanci kasan banbaɗanci yake ana ganewa ba amma wannan yabo ne na me na ƙarfafa gwiwa yake masa kala fasakka fi ko to sai ya dan taba kirjina ciwa umar ɗan karɓari wa qala yace auhin law ghayruka yaquluha ya aba ubaida yace kai co da waninka yake fadin wannan magana in da waninka ya fadi haka amma tun da kai ne zan dauke daga wurinka yabo ne Umar Abu Ubaida wa Umar Umar bai karbi yaban ba kuna ganewa shi Umar dan Khattabi ga cewa yayi abun aibe shi ba na ta ko bai magana ba shi a wurinsa bai cancanci yabo ba don haka bai dace abu ubaida ya yabe shi kuma da wani ne ya wannan yana iya ma hukunta shi amma tun da kai ne kasan umar har ya koma ga Allah yana ganin wanda ya cancanta ya jagoranci abu ubaida ne wannan shi ne fahimtar umar dan kattaki jama'a muna gane wannan shi fahimtar umar kenan abu ubaida ya fi cancanta ya jagoranci musulmi kuma yana da hujjoji akan haka eh to da haka Umar bai karbi wannan yabon ba da wani kai faɗi wannan to amma sai zama kai ne da kanka yake cewa nayi kaza nayi kaza babu abin da nayi mun gane magana yake cewa innakum kuntum azallan nas wannan gaba Allah ka samu fahimce ta da kyau Umar yake gawa Abu Ubaida kun kasance mutane ne ku kaskantattu kusuwa sahabbai larabawa a zallan nasi, larabawa gaba ɗayanku mutane ne ƙasƙantattu wa akhbaran nasi kuma ku ne mafiya haɗari. mugunta iri-iri ta ƙare a wajenku ana ganewa ga ku mutane ƙasƙantattu, ga ku mutane mugaye wa aƙallan nasi kuma ku ne ɗan kaɗan an ku yawa an fahimta wa aƙallan nas ku ne mutane ‘yan kaɗan a ku yawa fa'azzakumullahu bil islami sai Allah ya kawo musulunci sai ya ɗaga ku shi an gane magana? Allah ya kawo musulunci sai ya sa ku ne farkon karɓa sai Allah ya ɗaga ku dalilin musulunci. Eh, fama hamas tatlubuna al-izzata bighayri llahi yuzillukum Allah a duk lokacin da kuka fita daga musuluncin nan kuka tafi wani wuri neman girma za ku dawo a wulakance a ƙasƙance, ba dai Allah ya mutunta ku ba kamar mutumin da Allah ya sa mai sutura sai wa kansa tsirara ana dan adam idan yana tsirara ba da daɗin kallo ina jin ba ku fahimci wannan wannan dan adam tsirara bai da daɗin kallo ko sha'awa ba da shi dai dan adam ne ka ga mutum tsirara to bai da daɗin kallo sai dai in zuciya ta lalace ana gane wannan amma in zuciya ba ta lalace ba to mutum da tsare shi bai daɗin kallo wani lokaci wani ko irin matsalolin tsafe-tsafen nan nasu ba dai musulmi ba ne ina wucewa ka gefa hanya a garin nan ne sai na ji motsi jiya wanda zai sai na ga ai mutum ne ko wannan tunanin da ya zo mun ko mota ce ta buge shi na matso kusa da wurin nan na samu mutum a kwance yana kyarmar sanyi babu wata sutura ɗaya a jikinsa babu komi a jikinsa ko da kwara ɗaya na sutura babu kai ko da ɗan wani roba haka haka kawai yake na yi magana kyarma kawai yake to yanayin halin da muka samu kanmu dole ka nemo wani kada wani amfani da wannan dama ya kulla maka sharri yawa tunda yadda kaga ana yi ka zo gari kaga kowa da bindi ko ba haka ba da haka na kira jama'a aka zo aka ce lalle wannan dai matsala ce yanzu ya za a yi ce to a ɗauke shi tun da yana kusa da masallaci mu ke shi masallaci a'a yanzu ku bashi a nan mu je nemo sutura tukuna idan aka sa mai sutura sai a kai shi masallaci to haka aka yi daga ƙarshe da aka je aka yi mai wanka aka ba shi shayi ya sha da ruwan zafi ruwan ɗumi haka muka ma'awa awa ɗaya ya ɗan samu sauƙi dawo cikin hankalinsa ya faɗi inda yake daga inda ya zo da wuce irin nau'ukan tsafe ba da miyagun abin da ake yi mun dai san abin da ake ciki to ɗan adam idan ya sa sutura sai koma mutum da bawan Allah ne ya samu lafiya wani lokaci ya zo ya tsaya ni ma ban gane shi ba ya zo a mutum lafiya lau shi ba mahaukaci ba ne fa lafiya lau yake matsala ce kawai ta tsakaninsu ai ba sai ne dogon bayani ba me nake so in kawo mana idan Allah ya ma sutura ka cire suturan ka koma tsirara ba kyau za ka yi kuma ba daraja za ka yi mun fahimci wannan mu musulmi wannan magana da Umar dan Sattabi yake faɗa ai ta shafe mu eh yanzu menene falalan mu a Najeriya musulunci eh dalilin musulunci muke ganin wallan waɗancan eh, ko ba ka ba yanzu waye mutumin da zai iya tsama misali a ce mace musulma tana yawo cinya waje zai yiwu cinya ta a waje kai ba zai yiwu ba su kuma 'yancin suna ganin ma burgewa ne me yasa suke haka saboda suna cikin kaskanci mu kuma muna cikin izza ta musulunci Muna gane wannan Allah ta'ala ya ce na saukan muku da mai ribasan yuwari sau'atikun na saukan muku da tufafi wanda zai rufe mai tsaraicin da kuma mafi girman tsaraici wale ba su takawa zalika kai wannan abu da muke gani umar ɗan khattabi ya faɗi shi ne matsala samare ko ka ce takaitaccen bayani na matsalan musulmin duniya a yau umar yana gaya wa abu ubaida ni umar da kai abu ubaida da wani mu mu ba kowa bane da Allah ya aiko mana annabi Muhammad annabi Muhammad ya karantar da mu musulunci muka fahimce shi muka ɗabbaka shi dalilin musulunci sai muka yi daraja a duniya sai muka zan mutane manya har yau ana nuna mu ana cewa mu ne ne. to duk lokacin da muka bar musuluncin nan muka je neman girma a wani wuri za mu dawo ba mutunci kuna gane ba a yau ya kake ganin ka nuna maka ba tsarake balarabi a ingila ko a faransa ya je yana dukawa gaban turawa ya kake ji a zuciyarka cikinmu na akwai wanda abin ke masa daɗi idan waɗannan larabawan da suke manyan larabawan na duniya yanzu idan suka ja daga musulmi suka mara musu baya Allah duniyar nan dole a idanmu da mu kuna ganewa to amma suna ganin cewa ta hanyar waɗancan za su samu nasara suna nan suna bisa su ana nan wata rana su ce ku ba mata yanci su rika tuka mota sai a ce an bayar sai a ce to yau mace na iya tuka mota gobe fa a ce ku ba mata yanci su yi kaza jibi fa ku ba yan rawa yanci su buɗe gidan rawa su ma masu kallon fina-finai ku ba su dama duk abinda waɗancan turawa suka faɗa masu sai su zo su ɗabbaka shi Allah ta'ala ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u in kai waɗanda ba musulmai bane ba za su bushe ba suna yaƙar ku don su raba ku da wannan addini matukar sun samu dama wani irin yaƙi yuqatilunakum bi shattal wasaili suna yaƙar ku ta hanya daban-daban hanya iri-iri abinda kuke gani laifi ne ba za ku iya shi ba sai an wayi gari kuna cikin shi dubu-dubu jama'a muna gane wannan hatta da aka kawo ilimin boko iyayenmu saboda rashin yadda da wanda ya kawo ilimin ba ilimin ba ba su karɓe shi da sauƙi ba saboda ne kifi na ganinka mai jar koma kuma yadda iyayenmu suka ji tsoron cewa idan ilimin bokon ya yaɗu gwargwadon yaɗuwarsa gwargwadon iskancewar al'ummarmu iyayenmu sun gane haka kuma tabbas kake faru kwarai kuwa shi ai ba wanda za ka nuna muka ce ba mu yi shi ba ne ko ba haka ba har abin da muka yaga mun yaga wanda ya zauna aka yi da shi aka wani mataki to ba ka ce mai bai san me ake magana ba a yau tun daga secondary school junior secondary school irin iskancin da ake da fasadi abin ba kai ne ba ne bare ka tsallaka jami'a kowace irin jami'a kowace iri ban abin nan ba ko da an raɗe da musulunci jami'a mutsariya yi karna iri iri shi sa da ilimin ya zo iyayenmu sai suka ɗi karɓa da sauƙi suka ɗin yi turus saboda wanda ya kawo abin ba abin yadda ba ne jama'a kun wannan suka ƙi yadda to kuma yau an wayi gari ta hanyarsa aka illata mu ko mu yadda ko kada mu yadda shi aka biyo aka illata mu yau za ka samu basara ke da rawani yana buga turanci kamar jikan bature ba gaba, ba cikin da aka tsaya zai buga turanci ba da da turancin kamun gode amma za ka yi larabci to kujerarka kuma ta larabci ki? ko ba larabci ya gabata ta ba a zo fagen musulunci ba ya iya ba da sallah sahihiyar sallah da eh, wallahi wani karaken mukaddima bai iya ba a'udhu billahi da innal hamdulillahi bi iya ba shin an samu illa ko ba a samu ba eh kenan tsarin mulki da musulunci ya zo da shi na annabi Muhammad mutum yana ji cewa wannan tsarin mulkin baya ɓillewa don haka yau wani idan ka ce abin demokradiyya abin da yake gani wai kana ma da hankali kuwa in ka a yi demokradiyya ba mai za a yi kuma da za ka tambaye shi cewa to tun da ake demokradiyyar nan ya gwada ma nasarar da aka samu wanda ya kokari ya nuna ma gada an yi na gada don Allah ka ba jagororin musulunci shekara hudu kaga za a yi gada ko ba za a yi ba eh da aka yi gadar iskanci nawa ake karkashin gadar koko ka ga wannan bagada ka gani ana bai da jama'a wai sai mutum ya nuna ma gada sai mutum ya nuna maka aikin ƙasa malam nan muka karanta da ku gada da aka sama da shekara ɗari nawa ko ka ce kusan kusan dubu da wani abu murabba'inta ma ko da fa'inta har yau duniya na amfana da irin waɗannan gadojin wannan fatun da babu kayan aiki na zamani amma mu muna da ci gaban zamani za haka ashe mu ba ƙauyawa ba ne musuluncin nan kuma ba ba ƙauyen addini ba ne abu abin da ba mu yarda da shi ba wani mutum ya kawo tsarin lalacewar zukata ana ganewa a ce gidan tibin ƙasa za a aje mace gashinta a waje tana ba da labarai eh? kuma an ce na gwamnati ne gwamnatin nan kuma ta kowa ce kaga mu wannan ya saba mana ba mana adalci ba wani abin da wani saboda wannan tsaraicin ba zai iya kallon labaran ba wanda ina mana ƙananan abubuwa ne mu gani idan ka je asibiti yadda ka san ka je wanda ba Musulmi ba wannan magana da Umar dan Khattabi ya gaya wa Abu Ubaida magana ce musulmiya bi ma'ana ka dunkule duk abin da zaka samu zaka same shi a musulunci an gane magana shi mu ba kowa bane Allah ya kawo musulunci ya daraja mu da shi a duk lokacin da muka je neman daraja a wajen musulunci a wani tsarin da ba wannan musuluncin ba Allah zai kaskanta mu mu abin da muke so kullum a zauna da musulmai a tambaye su menene abin da kuke so sai kenan mu kuma muna shirye mu ba da kowane irin tsari na administration na kowane kare a musulunci ana ganewa tsarin jagoranci yadda za a tafiyar da ofis akwai a musulunci abinda musulunci bai yarda da shi ba haka aikin gwamnati da su a ce ana aikin gwamnati amma ofishin namiji da ofishin mace wuri ɗaya ne wannan ba za mu yarda da shi ba ana ganewa yi ba zai yiwu ba ko a ce kasuwa maza da mata suna cakuɗe ba zai yiwu ba saboda me saboda Allah ya hana saboda manzon Allah ya me ya hana Dan annabi ya hana mun hanu jama'a kuna fahimta ba wai ka ce wa a muna kawo wasu abubuwan da ba za su yiwu ba me zai hana su yiwu ba a so su yiwu ba ne in an so da za su yiwu Allah ya mu jami yake cewa mu ba kowa ba ne Allah ya kawo musulunci ya ɗaga mu da shi babu yadda za a yi al'umma ta samu nasara ta hanyar demokradiyya ina maimaita wannan so dubun dubata daga nan har ranar tashin alkiyama kuma ko da an samu 'yan nasara ta hanyar demokradiyya an lokaci ne ana nan abin zai rushe da an fara zai rushe yana tattaunawa da babban malami a satin nan babban malamin musulunci ne na ce ai gafarta malam an samu nasara yanzu gashi har ana iya samun malaman addini a cikin gwamnati ya ce iko sai Allah wannan nasara ce ta faradu ba wai a ɗauke ka ko gwamna ba kana malami ko a baka minista ba kana malami a'a da za ka zama kai ne shugaban ƙasar babu amfanin da za ka kawo kuna gane wannan wannan fa sai dai tattaunawa ce ta waɗanda suka fahimci ciwon da yake damun mu don ka ka hau gurin in mutuncinka kaso ɗari ne sai ko ba kaso goma wannan ko kaɗe ko ka kaso haka zubar da mutunci ne ai an yi malamai wannan majalisin ba sai na sha wahalar bayani ba ko ba ka ba manyan malamai nawa muka karanta da ku suka ƙi shiga gwamnati me ke hana su shiga gwamnati saboda abin da ke tare da su da darajar sa kuna ganewa kamar na maganan albani Allah ya ji kansa da yawan kuna jin kun ji karatu kuma ya wannan karatun ne tun yana da rayuwa ko ba ka ba cewa yake in aka ce mai wane zo ka karɓi minista ce zan kira ɗalibi na ya je yi. nan ba karatu muke ba cikinmu na akwai ɗan boko wanda yake zuwa yana fahimtar mu muka ga ya fahimci manhajinmu da abinda muke kira wane eh an ba wata dama zo ka je ka tsare ba shi kenan ba ya wadatar da mu amma yanzu misali in aje wannan sai malam an samu matsala ba kuna fahimta haka nan malami bai shiga cikin su ba ma an kullawar sharri ina ga ya shiga cikinsu yana shiga cikinsu to ya gama yawo da awarsa ta mutu shi ina am a baina da awarsa ta riga ta mutu ko da an yi ƙoƙarin a rayar da da'awar ba za ta rayu ba tare da cewa abin da malamin zai je yi a can akwai masu yi bata amma shi abin da zai yi masu yin sun karanta amma ba kowa zai gane wannan ba duk wanda ake faɗa mara illa in bai sance ba zai ce haka ake mai da ko ba shi ne ba duk wanda ya samu zuwa hasana yake mai kwana kwana na wani ya kira ni cewa ɗaya daga cikin malamai an ba shi ko kwamishina ne ko menene wai yana ban labari ce ni ban cikin wanda za ka gaya mana ba abin murna bane ba abin murna bane wannan a haka a haka sai sun gama su kurkutar da mutuncin malamai idan ko mutuncin malamai ya su kurkuce to mutuncin sakon da suke dauke da shi ya su kurkuce ka ne ba abin da ya hude yake so ya cimma wa ya cimma shi cikin ruwan sanyi yanzu in so samu ne kika a dauke mu nan idan yau misali na shiga takarar siyasa na zo na hau wannan teburi ina bayani jama'a ku zaɓe ni kaza kaza ɗaya ɓangaren ya ga dama ya tashi ci mutunci na ya ce ai siyasa ce haka ne ko baka ba in ban je ba ba ya samu wannan daman ana faɗa mutane su duk abin da za ka kawo yau ba kanmu aka fara ba ka duba baya mana magabata sun yi haka haka mu kullum mawkifinmu kuma ba ma ko zau ba mu yi kan faɗin wannan wallahi lokacin da nake faɗin waɗannan maganganu cewa bai halatta manyan malamai fitattu su shiga cikin siyasa ina faɗin wannan magana ba tare da na ji maganar malam albani ba wallahi al'azim ban taɓa jin wannan magana tashi ba da Allah ya sa na ji wannan magana sai na ce alhamdulillah an fahimci wannan ai alhamdulillah ashe wani na yayi wannan magana tuntuni kaga alhamdulillah sai ka gode wa Allah malami fitacce ba dan siyasa bane kuna fahimtar jama'a malami fitacce sai ɗaliban ilimi dan yan boko kala biyu ne akwai yan boko masu zuwa karatu akwai yan boko da ba ruwansu da karatu to masu zuwa karatun wanda suka fahimci abin da ake yi wane eh zai kai kaza ɗalibi lawyer kana da ɗalibi injiniya kana da ɗalibi kaza ka ɗauko wani ka tura shi amma ba kai karan kanka ba idan ko ka tafi da wuya su dawo da kima dole wata ra'a ga hotar ka tare da arniya kuna tsaye duk wannan lalura ce duk lalura ce ya jama'a duk lalura ce wannan za a ganka liƙe da arniya ga katse ga katsaye ba a hada yin siru haza ba wanda zai ce wannan ha ai ba ai ba ko kai ne shugaban masu kare ƙarya to wannan abin da hoto ya ɗauka kenan an ga dama ce ka'idar gwamnati ta ba ka mace ce mai kula da kai kowace mota za ka shiga tana liƙe da kai ko ba ka ba ba sai ba ka hudu da za ka kawo maka ba <laughs> wanda aka kira ma za a hana ka shi ko dan a tozar kaka ya jama'a wannan sharruka da ake fitowa da shi ba ba abin alkhairi ne. amma mu je walamma hatta umara ridwanullahi alaihi alkhabar bi nuzul rusum alqadisiyya labari yazo umar cewa rusum yazo qadisiyya kana yastakbiru arukubana an alqadisiyya umar ba ya da kwanciya hankali kullun yana bibiyar labarai na wannan yaƙi na mai yaƙin ƙadisiyya yaƙi ya zo umar ya tura kwamanda ana yaƙi amma yana nan yana bibiyar labari mun zo yi suhu ilanti safin da hari tun daga safe har rana umar yana kan hanya yana tambayan matafiya yaya ku da kuka bar wuri kaza ya labarin yaƙi yaya labarin nasara hankalinsa yana kan filin daga yana madina zaune amma hankalinsa na ina inda ake yaƙi saboda me sanin nauyin da Allah ya dora masa falan ma laqiyahul bashiru thumma yarju ila ahlihi dan rana sai tsaka sai ya dawo gida aiki yake ofishin sa yake bari ya fita yana kare matafiya don su bashi labarin halin da ake ciki a yaƙi falamma laqiyahu al-bashiru sa'alahu min ayna jaa a lokacin da ya gamu da wanda zai bashi bushara ya tambaye shi daga ina yake fa akbarahu ya bashi labari fa kala yace ya abdullahi hadithni tunda na samu wanda ya fito daga inda ake kafsawa ya kai bawan Allah ba ni labari kala yace hazamallahu al-aduwa kwantar da hankalinka Allah ya rusa makiyansa hazama Allahu al'aduwa Allah ya ruguza makiyansa wa Umar ridwanullahi alaihi yakhibbu ma'ahu wa yastakbiruhu Umar yana ƙara jin dadin wannan labari yana ƙara matsayi masa yakhibbu ma'ahu yana matsayi masa yana shige masa wa yastakbiruhu yana neman shi ƙarin labari sai an ƙara bada labari ya akai an faɗa mani inji kaji kaji kaji Allah ya ruguza kafirai Allah ya ba mu nasara daga nan fa me ya faru Umar na jin sai yana ƙara jin labari wannan shine shugabanci wannan fahimta kana bibiyan abin da ake ciki wato in ka kama shugabanci fa wani lokaci karatu ba za ka samu zuwa ba ana galewa karatu kana can wajen aiki karatun ma ka zo shi aiki ne shugabanci ba karamar rigima ba ce yake za a ɗauke ta ganima wato in shige shugabanci in ji daɗi ko haka aka ɗauke shi amma asalinsa takalifun ne la tashrifun takalifun la tashrif nauyi ne a jin daɗi ne ba kamar yadda muke zato to kaji to daga nan wal akaru siro ala na naqatihi shi mutumin da ke ba Umar labari kowa ma bai yi daga raƙumin shi wala ya arifuhu hatta da kalal madina kuma wannan mutum bai san Umar ba waye Umar bai sani ba har sai da aka shiga madina umar na ƙasa mutumin yana saman saman abin nan kamar yana ga ya matsa mai haka kawai kamar amin da neman labari fa idan nasu yusallimuna alaihi bi amratil mu'minina sai ga mutane suna mai sallama assalamu alayka ya amiral mu'minin sai buce ce kai to shi ne mana wa yake ke san wa yake dan ai sama yake abin shi yana ganin menene ordinary mutum malam shugaban da ba a iya gane shi saboda rigarsa ta bambanta da ta mutane ba kuna fahimta komi na shi bai bambanta da na mutane ba kai ka san wannan shugaba ne irin na musulunci a tsarin da ba na musulunci ba malam ko cewa aka yi an baka ciyaman na karamar hukuma kana ji kana gani ana almubazzaranci da dukiyar jama'a a kanka ka isa ka hana ba na zuba kuma ne ba tun daga kujerar da za ka zauna idan ka leka takardar da aka rubuta kudin kujerar sai hankalinka ya tashi kuna gane ba kujerar da za ka zauna fa an rubuta kudin da hankalinka zai tashi kuma ba ka iya canja sai a ce tsari ne haka sannan ba bangaren ka bane baka saka ce a'a ni taro ba ta ishe ni ba yau a ce kai ne chairman misali wata karamar hukuma nan Abuja ita ce kai a kama wannan kujerar roba ka zauna za a saurare ka eh za a saurare ka ba abin da ya kamata saboda me za a sami dama a yi barna da dukiya ne a lokacin da aka tashi maka hidima idan aka yi wannan barna da dukiya a hidimarka to lokacin da aka zo za a yi wata barnan ba ka da bakin hanawa domin kai ma haka aka yi maka ke wanda da yawa wanda suka halarci eh, abin da muhadara da muka gabatar a kan demokradiyya don mun ji wannan tsarin ne haka yau da za mu ɗauki limamin masallacin da mu zaɓe shugaban ƙaramar hukuma yana da wahala ya wata shida ba mu fara zagin sa ba liman kuma koyaye da mu saboda tsarin ne haka ana gane ma tsarin ne haka tsari ne abin kyama faƙalar rajul wannan mutum sai ya ce fa halla a kabarta ni rahimakallahu wannan ka amirul mumini shabaran shi daɗi Allah ji kanka me yasa ba baka gaya min kai ne sarki musulmi ba wurin ka aka aiko ni Ala ya kulu Ala umar ya kulu haka ne ko umar yana la alaika ya asi kada ka damu ba matsala labarin da ka zo min da shi nake nema ba girmama ne da za ka yi ba Ya kun gane maganar la alaika ya asu nan, A to kaji malam matuƙa shugabanni fa ba haka suke ba kai ma kada ka sa ran za su ji tausayinka kuna gane magana matuƙar ba haka suke ba kar ka sa ran za su ji tausayinka ko za su taimake ka idan kai wannan ka ci kanka kai ma ka ɗebo kanka abin da ka san ba zai yi ba kai ma da kanka wa in sa'alta ni an hikmatihi ko idan ka tambaye ni game da hikimar Umar Umar dan Khattabi wa kada kana al'adlu adlu asasahu adalci shine tubali eh to kaji adalci shine tubali duk ba abin da yake adalci dubara zama hikima lokaci eh so ko bai ci magana fa hikima idan ka ce waye wanda fi kowa hikima ka ce wanda ya fi kowa adalci yafi kowa hikima domin idan ka yi adalci ka sauke wa kanka wahala an fahimta ai ko gida ne ka saki adalci a gidan gidan ya zauna lafiya kai ma kwakwalwa ka huta ana ganewa duk wanda yake da 'ya'ya a ce sallah ta zo kai wasu ɗinki ka kiwa wasu kai mutum zai koma mutumin banza ne a gidan wallahi duk abin da za a yi ma yaron nan ko yaran da ba kai mawa ba laya a goge a zuciyarsu cewa kai mutumin kirki ne wallahi ba za su yi ba kuna ganewa wannan fa a cikin gida ne kawai ko kai ma wata mace wani abu ka kima wata kai ba ka san me ka san me matsala idan an yi magana kila ku ce an kawo wani yanzu ka ɗauki misali gwamnan Borno akwai bukatar kashe su a kabilan gwamna baba gana zulum suna ga bai buƙatar ya kashe kudinsa a kamfen ya? Eh? ya gaba me menene ya masa kamfen Adalci su ko ashe ka ga mai dubara madadin ka saci kuɗi ka tara wai za ka ba mutane su kara zaɓar ka ka kashe musu wannan kuɗin ka yi musu amfani ka gani ya? Eh? yanzu ma rigima ita ce zulum ya ce ba zai tsaya takara ba bai isa ba ba ku ni ba zulum ya ce ba zan kaya takara ba kuma kai yanzu wa kake da shi a jihar borno wanda yake iya fitowa takara ya kada zulum eh zulum shekwa ne ne shi eh a ah, ina so ku faɗa mani shekwa ne ne shi kafin ya hau wannan mukamin shek zulum menene shi profeso ne malamin makaranta masani A shi ne ba Ma Allah ya sa zuciyarsa akwai tausayi akwai adalci haka ne ko ba haka ba yau ga inda adalcin ya kai shi a dai tunani na yanzu a shugabannin Najeriya kama daga malaman ciki da duk wanda ka sani a ciki ko da tijai ko musulmai kai babu wanda ake so kamar zulum din nan ni a tunani na ne fa wannan ba wani mutum da ya samu soyayyar jama'a a dai faɗin Najeriya yanzu kama zulum wanda duk inda aka aje akwatinsa za a yi wani zaɓe a ƙasar nan sai dai a yi magudi amma ba iya kada shi haka ne har ma wasu jihohin suna addu'a Allah ya sa a kawo musu shi a jihar su a ɗauki nasu a kai can ana ganewa to idan akwai haka shin don Allah ne ya kawo haka adalci ko yanzu nan mun yi ittifaki cewa yana da adalci to wannan baya gudu kuma yana da kurakurai amma me ya koya kurakuran nashi ya jama'a ita ba gaskiya guda ɗaya ce ba ta da wuyar fahimta amma tana da wuyar bi gaskiya ba ta da wuyar fahimta amma tana da wuyar bi wannan mutum ɗaya ne kwallin kwallin misali kuma kowa ya san eh haka abin yake sai dai bambancin siyasa na sha faɗin wannan idan mutum ba siyasa shi ɗaya ba matsalar siyasa zai iya kinsa a wannan kuma da kaga amma in kana magana babi na adalci to zu kuɗin da zai kashe kawai sanarwa zai jama'a ya eh, na tsaya takara ku ƙara zaɓa ta shikenan ya gama ya koma gida ya kwanta sai dai a kira a ce ranka ya zuwa rantsar da kai wannan shi abin da muke sa ran ya faru ashe ga idan ana son mutum ibada fa'ida don abin da za a nuna mai na orientation ya waye san abin da ke kansu shi ne wajibi in ya gane wannan magana ta tsari to idan kana neman bayani akan hikimar Umar to tukalinsa shi ne mai adalci da adalci ne ya cimma abu da ya cimmawa wai ai kullazi haqqin haqqahu ba amidatahu haka ne ko ba kowa haƙƙinsa shine fila na hikimar Umar wai ina Umar ya samo hikimar mulki a adalci da ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa abinda suka rike gwamnatin shi adalci da ba kowa haƙƙinsa jama'a mu nan me muke nema a mana da kuma ba kowa ne mu ba mu ce kar a ba kowa ba yanzu misali ko da aka ce za a hau jirgin ƙasa kyauta haka ne ko ba haka ba kusan kwana bakwai ko ba a yi ƙaramar sallah ba ba a yi babbar sallah ba me yasa ba a sa jirgi kyauta ba ko mu bayan ƙasa ba ne ko mu ba mu cancanta a yi mana murnan wani wani mu ba ko wannan ma'adarci ne kuma da mu da waɗancan da aka zo bikinsu aka ce an ba jirgin kyauta kwanakin nan da mu da su wa ya fi ba da gudunmuwa a zaɓa wannan gwamnati har su wanda suke gwamnatin sun sani ko a nan garin wanda ba musulman ba su zaɓe su ba amma ka ga waɗancan ce musu kwana bakwai ne nawa? kowa ya zo ya hau jirgin kyauta sai ka ce an yi wani abin arziki ba wani abin arziki ne ba tunda ba adalci a kai ba ana ganewa ai idan fa abu ba adalci bane ba adalci bane idan ka yi ma wani ka yi ma wani jama'a kuna fahimta shi da abin da muke faɗi in ka yi ma wani ka yi ma wani amma ka ce wasu za ka daɗa damawa kuma adalcin nan abin da zai baka mamaki wallahi ana samun shiga kun kafirai misali zan bayar duk wanda yake sauraron gwamnan cross river cross rivers ne ko wata jiha kan to in kana sauraron wannan mutum ka san ko a cikin kafirai akwai mai adalci har yau bai sa hannu ba akan korar filani makiyaya bai yi da wannan ba kuma bayanan da ya yake ni na saurare shi ba labari aka min ba ce da waɗancan mutanen su ne Allah ya ɗora abinci a teburinsu wato mu nan. da abincinmu ne ƙasar ta gini sai aka waye gari yanzu abincin an ɗauke daga teburinmu su an sa a teburin can ake samu arziki mai yawa to a taru a ci ta yadda nan gaba idan arziki ya sake komawa can kuma za a iya taruwa a cikin tare da wani yatsan wani ba wannan haka yake faɗa kunne na naji wannan ba labari yake bane kuma yace yanzu duniya ta rabu da man fetur abubuwan da aka dogara da su kusan manya-manya guda goma sha biyar a duniya duka suna arewa ne don haka yana gaya wa 'yan uwansa cewa nan ga abincin da ke teburin yau zai dawo teburin waɗancan idan suka koro mu suka hana mu ci lokacin ya za ka faɗa ai akwai adalci cikin maganarsa kuma shi ne ya shuka ciyawa ya ɗauko 'yan ƙasar waje suka shuka ciyawa don fulani su yi kiwo in ya so a rika biya ƙanƙanja shuka ciyawar da yadda ake wannan dunna gani da ido na ta hanyar kafafen watsa labarai ya kira a shuka ciyawa da za ta girma cikin sati biyu uku shanu a sa su ci ta biya kuɗi a kaga wannan ba matsala ne ba tun da ai aiki aka kashe kuɗi aka samar da ciyawa kuma shanun nan kuɗi ne su ci su biya jama'a ko kuna fahimta shi ya fi koko wanda ya zai yana saran shanu duk mun ga yadda aka yi ana haifa shanu suna mutuwa ana daddatsa su ana kashe shanu ana kashe masu shanu da wannan mutum da wancan wane ne ya fi zuwa da aikin hankali ashe in ka tashi ba za ka ce da wannan da wancan ɗaya ne saboda ba adalci kai ba jama'a muna fahimta wannan kullum abin da muke so kar abin da karatun ne yake gwada mana magabatan mu sun zauna musulmai da wanda ba musulmai ba la darara wa la dirara mu tsarin mu kenan ba mu cuta ka ba mu cuce mu ba cuta ba cutarwa yadda al'umma za ta zauna lafiya idan mutum ba ya matsa mu ba babu da matsala da shi wannan umar ɗan katabi ne a ƙasa wani mutum a sama amma bai damu ba to kaji wa rufi rufi na cin nasarar umar wato abin da yake rufin abin da mai yake sha jinka jinka kenan ko al-musawat kasan wannan abin da shi ake yaudarar mutane almusawat daidaito eh? equality equality eh wannan daidaito wasu mutane ba su kunce shi bane ko bulugul ma'am kana karanta ce babul kafa'a wal babin da ke magana kan equality and right of choice in marriage equality and right of choice daidaito ko a musulunci akwai daidaito amma ba ko ina ake samun daidaito ya zama adalci ba Zama an fahimta daidaito a ce wato ba duk abin da aka ba namiji sai an ba mace shi ne daidaito ba akwai inda mace take neman yaji goma ya mata sutura kai kuma biyar kake nema dan aka ɗauki goma goma aka baku kaga gaba ya adalci ba jama'a kun fahimta akwai inda kai kake buƙatar wani abu idan aka zo yaro loma goma sun ishe shi babba sai ya ci loma ashirin sai aka ce a basu goma goma kaga gaba ya adalci ba mafta na wannan daidaito yana da kyau mutum je ya ainihin fahimce shi yadda yake to shi umar nan ka tsabi gwamnatin sa an samu daidaito an samu daga asbak ibn nubata yake cewa karasu ana wa abi ko min zarwadin hatta intaha ila almadinati fi ghalasin wa nasu fi salati yace wata rana na fita tare da mahaifina daga ainihin gari na bin nan ko garin zarwar. har sai da muka je madina mun isa ne cikin ɗan duhun gari dan duhu duhu mutane suna sallah fansarafan nasu min salatihim mutane suka kammala sallah wa karaja nasu ila aswaqihim mutane suka fita kasuwa fa dakala ya shiga fa dafa ilaina rajulun ma hujra sai ga wani mutum ya fado mana tare da shi akwai yan sanda a hannu fa kale ci ya arabiyu tabi'ul ghanam ya kai balaraban kauye kana sai da kana to kana sai da tumaki ne falam yazal yusawimu abi hatta ardahu ala samaniha da gushe ina ta lallashin mahaifina har sai da ya gamsar da shi akan kuɗin da zai sayi wannan tunkiya ko wannan tumaki nashi wa iza huwa ibn al-khattab ridwanullahi alayhi da farko ba mutane ba ashe mutumin nan mai yan sanda a hannu ashe dai Umar dan Khattab ne fajala ya tsofu fi suki sai gashi yana ta yawo a kasuwa ya amuruhum bi taqwallahi yana wa'azi yana cewa yan kasuwa a ji tsoron Allah yan kasuwa cikin kasuwa fa eh, Allah garewa da ba sai da kasuwa a dabba bilu fi ko la bi taka wallahi bilu fi yana ainihin wa wa yudbiru ya tinkari mutane ya ba wa'annan baya ya tinkari wa wa'annan summa marra ala abi me wannan wa'azin kumar dan Khattabi da ya sai tunkiya ko ya sai dabba wajen mahaifina sai gashi ya sake biyowa ya saya ya tsaye da shi a tsaye ya tafi cikin kasuwa ya dawo fa ya ce habasta ne laisa haza wa ya kai bawan Allah ka fa tsare ni ba haka muka yi da kai ba ka zo ka banna tsaye sun ma marra sani sai ya zuwa ya dawo wa kare lahu misla zalika ya irin haka hadda alaihi umar hadda umar ya bashi amsa ya ce la aremu hatta ka. ba zan jima ba dan jira ka dan ya kusa in same ka sun ma marra salifa ya koma kewayawa ta uku fa wasa ba abi mughdiban nan ne mahaifina ya afka mishi na cikin kushi fa kaza siyaba umar fa kala lahu ya kama riga umar ya rike lokacin ba su gane shi ba ce kalabta ni ya aiko bawan Allah ka mun ƙarya wa zalamta ni ka ma zalunce ni wala mazahu ya girgiza Umar a kawai da zuciya ya kama Umar ya girgiza shi fa wasabal muslimuna ilaihi musulmi suka kan shi za su ce masa mutunci suka ce ya adu wallahi ya kai makiyin Allah la hasa amiral mu'minin shugaban musulmi kake girgizawa haka kana tike shi haka ba da Umar ridwanullahi alaihi bi jam'i siyabi adi fajarrahu nan ne umar ya tattara haɓar rigar mahaifina in ji ba da labarin umar ya kama mahaifina yana jan shi Layan likumin min nafsihi shay'an bai da wani ta cewa wa kana umar ya kasance babba ne yana da ƙarfi man tahadihi ila qasamir ga umar ya kawo shi wajen wani mahauci wakala zan su alaika wa aqsamtu alayka la tudiyanna hadha haqqahu na sa dole kuma na rantse wannan mutum su ka ji shi ana ganewa balaraban kauye yayi zalunci ta tuno da wannan mahaucin suna shi ba shi haƙin shi walaka da ni kuma riba da na sai dan baka zan baka riba kai ka ba wannan hakkin sa ni kuma zan baka riba da na riga na sai kaya wa kana umar ba alganama minhu umar ya sayan ma wannan shi kuma da nashi ainihin kinsa ko kuma abin sayarwa fa kana yace ya amiral mu'minina la walakin a'ti hadha haqqahu riba da zaka bani ma na yafi aikin shi kuma da kace in bashi zan bashi wa ahabuka bi haka zan ainin mai da maka riba fa akhraja haqqahu fa atahu ya cire haƙin sa ya bashi wa qala lahu umar umar yace istawfaita ka cika amanan da ke kanka a gurguje a dunkule kisa ce dogon labari na ga lokacin ya tafi lura wani shugaba ne yake shiga kasuwa office ofis duk inda ya kamata a je haƙƙin kowa ya tabbata an bashi ka yanzu ko wajen 'yan sanda haƙƙin ka yaji sai dai kakura haka ne ko ba ka ba yau 'yan sanda zo a yi wani kes kai ke da gaskiya sun san kai ke da gaskiya in ba ka ba su komi ba sai sun juyar da gaskiya ka kako wani to amma umar ne da kansa ya kamo wannan balaraban kawai ya kai shi wurin wannan mutum cewa wannan mutum na da haƙƙi a wurinka ba shi haƙƙinsa kayan ka na siya na tsora maka riba zan ba ka riba ka wannan kaga ya adalci kenan Ya ce riban ma ya yafe haƙƙinsa kuma zan ba shi Umar ce to ka kifa faƙarar umar rujewa na lahi alaihi ke ya haƙƙana alaika to yanzu in ka biya shi na shi haƙƙin sai kuma ka zo ka biyan nawa eh haka ne mana lahassuka allati lahassani haka ne ko ko Lahasa Tuka, allati lahasani wa jirgi zalin da kai fakat taraktu halillahi la na na kyale maka dan Allah na yafe maka abinda ka ka kama tufafi na ka girgiza shi ma sai na yafe maka in ban yafe maka ba kai nan ma kada cikin matsala amma na yafe maka wannan tunda dai ka ba wancan haƙƙin shi kafin yanzu ga shugaba ya taimake shi mutum isa ce dukiyar jama'a a sa biya taimakon sa ana ganewa yanzu mutane da yawa ba sun karɓi bashi ba wannan gwamnati wani ya ƙara aure ba abin dariya ba ne ya zai wa Allah bai duk wanda karɓi kuɗin gwamnati ya ƙara aure zai sani ta inda ake tsawata ne kai baka isa ka karɓi kuɗin gwamnati ba shi baka je ƙara aure Allah baka isa ba baka tashi ƙara aure ba sai da dukiyar jama'a duk faɗan Najeriya da bunka ba shi dubu ɗari in ya biya mai ai ya huta a ba ka karɓi bashin mutane ka tafi maka ko ka karɓi bashin mutane ka ƙara aure har filin alkirawa duk Najeriya na bin ka bashi cewa aka an baka sadaka ko baka bashi eh me sunan shi sunan shi bashi ko to na na bashi kuma walakal khiyar tana da zaɓin ka karɓa ko ka saki karɓa wannan fa kaji kuɗi ne ya makale labari ya zo wa Umar da ya damƙi wannan ɗan kasuwa mutumin ƙauye sai da ya kai shi inda zai biya an kaga ba zai ji daɗi ba amma an taimake shi an sa ya biya mai ya biya bashi a baka bashin kuɗi kai noman shinkafa ka tafi maka ana cewa alhaji alhaji ya dawo alhaji Shi aiwa ne an mata biyu yawanka wai abin alfahari ne wani wai yawanki an mata biyu shirme ne an mace ku don a gina ku ne kuma ƙarin aure da kuɗin wasu ba gwaninta ne ba wanda ya san ya ci wannan bashin ya tabbata ya biya duk wanda ya karɓi bashin gwamnati dubu ɗari biyar dubu ɗari bakwai miliyan biyu miliyan kaza in ka ka karɓa ka biya don ka zauna lafiya wannan bashin to dai alaka kai ne alaka kai ne matsala ce a lahirarka ka yi ƙoƙari ka biya Allah ya ba kowa ikon biya hakan ba za a ji daɗi ba eh a je lahiran eh, wannan maganar eh, tana nan idan aka koma keke da keke na haƙoƙin jama'a ai annabi sallallahu alaihi wasallama ai yayi mana bayani yace ka ba da haƙƙin da yake kanka sallallahu alaihi laka na kanka roƙi Allah ya fitan maka yanzu idan ka je fitar wa kanka haƙi ka yafuci wani abu jikin gwamnati ka ce a maka ciko a lahira yanzu ba ka yadda da umarnin annabi ba kenan da ya ce haƙƙin suka ba su naka kuma ka bari Allah ya fitan ma yanzu ba ka yadda da abin da annabi ya gaya maka ba kenan kai ne za ka fitan ma kanka da shi kenan ko a shi ne ma'anar magana daga wannan matsala ce ba karatun kasuwanci muke amma don an yi magana kasuwanci ne nan menene kulasa karatun mutum ne haƙƙin wani ya makale a hannunsa haka ko ba ka ba haƙƙin wani ya makale umar ya tasa shi gaba sai da je biya kuma bai yi musu ba kuma ya biya yanzu misali wajibi na ne ko wajibin gwamnati su tasa mutum gaba ya biya kuɗi kusan nan fa mutum zai karya banki ya kwashe kuɗin banki kuma ya ci gaba da yawonsa ya ma iya fitowa siyasa ana ganewa haka ake yi sun da kace ka taba jan hukunta wani a ƙasar nan dan ka tura mutum bursuna ya ci biliyan ashirin ko biliyan talatin ko biliyan goma wai ka tura shi bursuna shekara biyar ko bakwai wannan ya kaga wasan kwaikwayo ne ya bar bursuna kawai da kuɗin jama'a abin da zai tattara ya siyar abin da za a mai mala hanyar da za a matsi mutum wallahi zai fito da kuɗin eh inda ana so ya fito da kuɗin amma da yake wasu suna ciki shabana wata shari'a sai a gaban Allah to kaji wala asbag yace anni anzuru ila umara akhadha ribhahu lahaman kamar dai ka ce ga Umar ina ganin sa a gabana ya karɓi dan abin da ya samu na riba wato dan nama ne ya samu haka shine riban nashi fa allaka fi yadihi al-yusra da da hannun hagu wa fi yadihi al-yumna ad-dirra hannun dama kuma da sanda ya duru fil aswa yana yawo a kasuwa umar da dan ledan nama rate hatta kala rahlahu rahlahu sai da shiga gida wannan ya gudu ma aikin shugaba ne ya tabbatar da an adalci aikin shugaba ne ya tabbatar da an yi adalci kuma ya tabbatar ya hana danniya da murdiya da zalunci kuma da tsananta wa mutane akan ba da haƙoƙa amma wani ya yi wasa da dukiyar al'umma a sanya masa idanu don ɗan gidan suwane ne ko ko don 'ya'yan sarauta yanzu magana da ake ma akwai jihohin da idan aka ba da kwangila ba a yi ba sai gwamna ya ce Allah ya isa Allah ya isa gwamna zai ce Allah ya isa kamar magana mai kyau kudin jama'a ne aka ba wa na kwangila ya yi titi sai bai yi titin ba ko bai yi da kyau ba sai gwamna ya zo ci Allah ya isa wasu abin da ke kawo haka gwamnan ya san wannan da aka ba kwangilar ya fi ƙarfin shi ɗan kwangilar da kuke gani yana zuwa yana duba aiki yaron aike ne ƙarshe wani basara ke aka ba kwangilar yana gida zaune ko ku gane karatu ba in ka ji gwamna na Allah ɗai wa'annan masu nan ɗin, akwai wa'anda da kalli kalle yanayin jihohin Najeriya akwai inda aka fi sarakuna karfi akwai inda sarakuna suka fi 'yan siyasa ko ba gaba to wannan na maka misali ne akwai wasu manyan ƙasa ne ba sarakuna ba ne idan sun riga su ci filin alkiyama shi wannan da ka gazo an injiniya da ya hular roba a kai suna yan leke ta ne asalin mai kwangila yana gida zaune eh, sai a yi Allah ya isa so shi kenan ba an tashi malam muna cikin rudani dukiyar al'umma haƙƙin jama'a shi ke na ko magana ta ƙari shi ya sa shugabanci idan ba za ka iya ba ka sauka ka bari buzar jifari ka ji imanin nan mu karanta da ku annabi ce mishi innaka ikon. akwai inda mutum yana da ƙarfi a wurin yana da ƙoƙarin wa'azi a musulunta amma in ka ba shi amana ko yana da raunin da ba zai iya riƙewa ba annabi ya ce mushi kai mai rauni ne ba za ka iya shugabanci ba annabi bai ce ba ka da imani ba ce mushi menene mai rauni ayi ya kira shi ya jama'a Allah ta'ala ba mu ikon gyarawa matsalolin suna da yawa saboda yanayi insha Allah za mu tsaya wannan gaba mu tashi akan wara'u na Umar wato me yake eh, eh tantsani na Umar insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah